Duk shekara a gundumar sayi ana saka ɗiya mata a makarantun firamare wani lokaci ma fiye da ɗiya maza, amma suna barin makaranta kafin su kammala saboda dalilai daban-daban da Madam Burema Fakashi Muha shugabar sashen kula da karatun ɗiya mata a gundumar ta bayyana. Lallai ana rubuta su, amma ba a bari su shima. Su yi karatu mai ɗorewa kamar yadda samari ke yi. Kama daga aji na ɗaya har zuwa na shidda duk akwai 'yan mata, amma daga ajin sizium zuwa sama sai adadin nasu ya yi ta ragewa. Matsalolin kan iya tasowa daga wajen su. ko wajen iyayensu ko kuma daga mutanen gari. Wasu kuma daga sun ga yarinya ta kai aji na CZM sai a yi mata aure ko kuma a tsayar da ita saboda ayyukan gida ko kuma a sanya ta talla. Wasu kuma cewa suke yi ma mace ba sai ta je makaranta ba ta zauna a gida namiji shi ya kamata yi karatu. Wa'annan duka na da cikin matsalolin da mata ke fuskanta a fannin karatu. Don ni ina kula ne da ƙananan makarantu amma bai hana in wata matsala ta taso ku haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance ta. Hakika lamarin barin makaranta ya fi shafar 'yan mata, amma kuma ya fi ƙarfi ga 'yan mata masu nakasa. Madam Fati Maru, wadda ita ma ke rayuwa da halin nakasa, na kokowar ganin an shawo kan wannan matsala. Tun lokacin da aka sa ni lokol na yi karatu har na ida na zama malamar makaranta ban taɓa sarewa ba. Daga nan na yi tunanin cewa ko in kafa ƙungiyar mata na nakasassu don in taimaka ma 'yan uwana mata su daina bara. Ina son uwaye su taimaka su sa yaran su mata lokol. Kada su rike su gida kuma a bar su su yi karatu. Kada a a su a musu aure tun ba su isa ba abun yana ba da tausayi in ka ga makomar wasu yaran yau ko kina cikin aure in baki da aikin yi miji baya iya ɗauke miki dukkan bukatun ki. na ga wani gida da ake ɓoye yara na tambaya ashe mahaifinsu ne ɓoye su wai kumiya yake ji saboda yaran zabiya ne sai da na dage sannan na huddo su daga na na sa su lakwal yau suna cikin jin daɗi da annashuwa insha Allahu nan gaba za su zama mutanen kirki hukumomin gundumar sayi da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi sun ɗau niyyar bunƙasa karatun ɗiya mata tare da rike su a makaranta har su kai shekaru goma sha shida kamar yadda ƙuduri a game da wannan batun ya tanada.